addu'a ta ɗari biyar albaqiyatu salihatu da Allah ya faɗa can cikin kafi ne ko albaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala lalle albaqiyatu salihat su suka fi lada a wajen ubangijinka kuma su ne mafi alherin abin da bawai ya kamata iburata isamu to shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah